Allah Allah matukan mutum yana da riga zuciyarsa bai wankuwa to da riga ba amfani shi ba to inda ya karanta da riga a ce zuciyarka da sauran hayaniya kana isi gibari kana salati kana la ilaha illallah bayan Allah ya ce inda salata ta ne ya fasha ibn mukari kai muka iya wani waɗannan ba to lallai akwai hayaniya a cikin abubuwan nan to littafan ɗariƙar tijaniya suna da yawa amma mun zaɓo wannan ruhul adin saboda littafin yana da ban mamaki littafi ne wanda shebrain da ta'ala duka duka littafin baiti 121 ne hmm. amma ya gagari malamai hmm. kusan sharhi wanda aka yi masa a baiti 121 ɗin nan hmm. akwai wanda ya shuhuli biya a kan wannan littafin na shekara kusan kowane baiti ɗaya zai iya ɗaukar shafi uku a bayanansa saboda a samu nufansa to zama mu ba za mu ɗauko dogayen da baiti uku bai ba za mu yi baitocin mu kanmu nasiha da su da kuma abin da za mu iya ɗauka mu fahimta ne shi mutada in ka cika mishi karatu da yawa ba zai iya ɗauka ba shi sa mu karatu wannan littafi kuma babban abin mamakin a ƙarshe za mu ji a wani lokaci ya yi shi yana madan shekara ashirin da ɗaya ne har a cikin littafi ya kan ce a yi mashi hanzari shi ba an jami ne ba wani rabe ba ya yi talibi yana shekara ɗari da ashirin shekara ashirin da ɗaya to ya zama haka shi wannan talibin yana da matukan fa'ida musamman ga mai ɗari ga da yanzu zuciyarmu ya watse kusan abin da ake nufa ba shi muke nufi neman girma neman ɗaukaka neman a ce wani duk ba shi a cikin gari ba idan ka zo ba iƙaƙul himani yana cewa wani littafi ne da shirin ibnu amayala ya ce ga an ta saba jahilan لا يرضى بنفسه خير من أن تصف عالما يرضى بنفسه كي أبوكي لجاهلي تكب wannan bai san komai ba amma bai amince da kansa ba a kullum ma yana ganin shi mutumin kirki ne ba to ya fi kai aboki da malami komi kirkinsa wanda yake ganin shi ya da kansa saboda shi wancan da bai yadda da kanshi wani kai aboki da shi kullum gaiwa za ka kanka ba za ka ga duk abin da kai ka kasa shi ku wancan in ka yarda da shi wanda ya yarda da kansa hmm. in ka yarda da shi to kai ma kullum za ka yarda da hmm. ko ka yi kuskure sai ka ga kai ne kan gaskiya hmm. ko an nuna maka abin da ya dace abu yi sai ka ce ba shi za a yi ba saboda kai kullum kana kan gaskiya ne saboda haka muka zaɓi wannan littafi za mu karanta shi ga gudun iko a wanda Allah ya ba da farko da ba jiya za a yi bani zan ja a hankali ina fassara bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi nabiyil karim هذه القصيدة وشأن قصيدة تجي هم تاليفي من قلوب الرباني wato kudubi na ubangiji abinda ake ce ma kudubi matsayi ne na walitaka wanda ne ce ba a rasa su kowane lokaci mm. Allah yana da wasu bayi kullum mm. guda ɗari uku da goma sha uku mm. kamar yadda hadu gadar suke yana da wasu mutum arba'in ana ce ma da su autaru yana da wasu mutum bakwai ana ce da shi ko da labu yana da wasu mutum hudu ana ce da su a kadabu na saman su gaba ɗaya shi yake ce makulmul a kadabu to mai wannan littafi duk duniya sun tabbatar da shi kudubul a kadabu ne duk wani waliya a duniya na ƙasarsa to kudubul rabbanin nan shi ake kira shi gansu kuma abinda yake faruwa shine duniyar nan da kake gani allah su yake kallo yake kira mana dama suna taro a kogon hira a kowane lokaci mm. in allah zai saukar da masifa a bayan ƙasa sai an sanar da su mm. wata rana da roƙi allah allah ya ce na yafe mm. wata rana allah ya ce ba zan yafe ba sai su ce to a a basu da yawa sauran a ɗan zubo mana mai ta ihu idan an ba su so da za su yi ta shan guda a yi ta zagiyar su a cuce su nan a zagiyar su nan a jazirin nan su Allah yake duba da su yake ɗauke mana bala'i to shi wannan shehu ya kai shugaban agawa su duka shi kuma shi ne halifan shehu Ahmad Tijjani da suna Alhaji Ibrahim bin Alhaji Abdullahi gaurayi a Tijani. abin da cewa wannan littafi ya ambace shi ruhul adabi ka san ake ce ma ruhi ruhi shine mutum yanzu jiki da an cire ruhi bai da amfani Mm. idan aka ce ba rai na amfani to haka nan ilimi in ba ladabi bai da amfani mm. ilimi ruhin shi ladabi mm. idan ba ilimi ba ladabi a ilimi bai da amfani saboda za ka ga ya tabka abin da ya yi yi ba shi ma ya yi saboda shi matacce ne a layi lima hawa saboda abin da ya tara na hikimomi da ladabi sai ya fara cewa يقول عبد الله نجل الحاجي عبد الإلهي نعم عبد الله واتو يقول إبراهيم شيخ إبراهيم هنا فدا نجل الحاجي دان حاجي عبد الله شي وهي إبراهيم شي شيخ إبراهيم دان شيخ عبد الله ني نعم شيخ عبد الله نعم malami ne wanda aka samar da shi a ƙasar senegal cewa an haife shi shekara hijira na manzan Allah sallallahu alaihi dubu ɗaya da ɗari da hamsin da ɗari biyu da ashirin aka samar da shi to shi ne don ya faɗi cewa shi ya yi ya faɗi sunansa shi ne yake ce fadri na watan mu'alwa hali mai haske wato shi iliminsa ya gama ko'ina kamar yadda wata yake a sama ya gama ko'ina abin da yake cewa min ba da bismillah bayan ya ce bismillah sun malhamdu sannan ya gode ma Allah ya gode ma Allah lillahi zai daure ubangiji ma'abocin baiwa al'azimin hajji mai girman daraja sai yana cewa nasihatun minni ila al-ikhwani kuntum su ko dariqatat tijani ga nasiha musamman daga gari na zuwa dan uwa dan uwana ku tamsu ku kurki dariƙa ta tijjani dariƙa tijjani mm. waye ahmad tijjani sharifi ne mm. alhassani kun ya ce sharifi hasani mm. wanda dangantakansa ya kai ga hasan ɗaya ɗan sai na ali sunansa abul abbas ahmad to laraba suna fisani da cewa abul abbas ba wai ko da mutum ya a abbas din ba saboda albarka shine muhammadu kan muhammadu tijjani wanda an haife shi shekarar dubu ɗaya da dari daya da hamsin a ainihin mali kuma ya faru a cikin kamewa da amana mahaifinsa waliyi ne malami ne kuma arifi mahaifiyarsa Aisha. to da ba bayanin shi wata jani muke ba in kun duba mukawalat za ku ga yadda ya ta harwa bayan ya haddace ƙur'ani shekara bakwai ya shiga ilimin addini kafin shekara ashirin duk wani littafi da za a karanta a gaban malamai ya gama daga nan ya fara neman waliyai yana haɗuwa da su ya masa rajiyar abu sambo na je sharara biya haka nan har je maka ya dawo zo madina karshe ne ya zo inda ya halwa ya ga annabi muhammad kirki annabi na ce da shi kai dana ne haka kai dana ne haka nan abin da ya tambaye shi kenan bayan ya karbi da riku da yawa sannan shi shehu tijjani ya ga annabi kiri yana ce masa ka bar dukkan shehin da kake da shi ka bar dukkan wani ɗariƙo da ka karɓa ni ne shehin ka ne na tarbiyyar ka ya ba shi wannan dariƙa wanda muke yi wanda ɗariƙan nan duk wanda zai gaya maka wani abu dariƙa ba waɗannan ban ran faɗa ba ba dariƙa ba fari, salatin annabi la ilaha illallah shi ne annabi muhammadu ya bashi shi yasa an zai magana zai ce wannan dariƙa mushilatun alal kitabi wa sunnati wal ijma'i kowanne daga ciki ya ƙur'ani ya yi nuni da shi ƙur'ani ya yi nuni da istighfari da sabbiru rabbakum innahu kana ghafara ƙur'ani ya yi nuni da salati annabi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ƙur'ani ya yi nuni da zikiri fadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun hadisi ya yi nuni da istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 70 marra qur'ani ya nuni hadisi ya nuni da salatin annabi annabi ya ce man salla alaihi maratan sallallahu alaihi biha ashara qur'ani ya ya yi nuni hadisi ya yi nuni da zikiri manzara sallallahu ya fito ya samu mutane sun yi da'ira kamar yadda muka yi da'ira a cikin wannan masallaci yanzu ya ce musu da sauri ya fito ya same su ya ce me zaunar da kuna suka ce mun zauna muna zikirin Allah ne sai ce Allahi na gama ku da Allah ba abin da ya zaunar da ku sai wannan sai zikirin Allah ta ce wallahi ba zauna sai zikirin Allah sai annabi ya ce musu ban nemi horon sai don ina tuhumar ku ba dan tabbatar ne to yanzu nan mala'ika jibrilu ya zo nan yana mana bushara cewa ya je ga wasu daga cikin al'ummata mala'iku suna fahari da shi Allah na fahari da su to kaga shi na zikiri kenan da'irar zikiri shi za shi ce mutum duk abin da na faɗa ka auna da mizanin shari'a in ya yi daidai ka karbe shi ma'ana in baka gan shi a hadisi ba baka gan shi a alƙur'ani ba ba ni na faɗa ba in ya ce istighfari ka gan shi a alƙur'ani salati ka gan shi a alƙur'ani ka gan shi a hadisi zikiri ka gan shi a alƙur'ani ka gan shi a hadisi in ma lokaci kake nema musabbihu bukurata musabbihu bukurata mu ka same shi to wannan shine likan tijaniya wanda shebrani yake shi a rike shi to wannan ɗariƙa fa falli wannan ruwa ne kusisa bi sunnati wal furqani ne abin da yake ciki tsantsa falalan Allah falala na Allah ba iya gane shi kamar ka ce bonus da Allah yake bayarwa bayan gaya aikin ya baka wani falala idan ya baka falala ya ga dama ya baka biye da aiki ya ninninka ya ninninka falalansa saboda kare shi kamar yadda manzana sallallahu lasa mutara na yake zaune yana da sahabbai iri iri yana da yan kasuwa yana da manoma yana da ma talakawa wanda ba su da komai su ake ce masu haɗu sofa in sun zo sukan zauna gaban mazana su kewaye shi ba su da abinci in annabi ya samu ya koshi sun koshi in bai koshi ba ba su koshi ba haka suke zaman gama annabi sallallahu alaihi wata rana annabi ma ya zama yana ji yunwa su ma suna ji yunwa to da Allah yana ta faɗin falalar sadaka da falalan laitana da birnin ta tun da gomi ma ta yi gona in an zo an ta ana ta sadaka sai su fakirin nan su koma su yi shuru su yi takumi su ce da faɗin su biyu mu yi sallah da su mu zauna gaban manzon Allah da su mu yi kaza da su mu yi kaza da su amma kuma an ko sadaka ba mu da shi ba mu da abin da za mu yi sai suka danna da delegates a je wajen annabi a gaya masa cewa ya za su yi zahaba a dusur bil ujuri masu kuɗi sun tafi da lada muna sallah suna sallah muna azumi suna azumi yin an zo sadaka da dukiya sai su ba ni fiye da namu manzo Allah ya ce mala ba da manzon fakirai zuwa gare ni ka ce muhammadu rasulullah yana kashe su amma ka gaya masu kar damu idan mai kuɗi ya ɗauki kuɗi ya sadaka su su ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar walillahi alhamdu ya fi komi suka baya amma kuma ka gaya masu bushara bai ishe su ba ko lahira ni cikin bakirai na a tashe ba za a tashe ni cikin masu kuɗi ba ka ce haka zai bai ishe su mani ne ya gaban su a lahiyar haka ruwa ga wasu ka ce ai mai magani masu kudin da suka shiga su su muhanan subhanan walhamdulillah subhanan masu kudin da suka ji suka ce to mu za ku mawazo sai su ma suka kama sai ce to ya rasu ka ba ma abu kuma su ma sun ji sun kama da ya shi kyale su zalika kamar lahi yau sai ya zo shi wani ruwa ne da ya dan Allah da duk abin da kake so wajen Allah ko aljanna bai kai yadda Allah ke ba aljanna duk daɗin nan da kuke ci an ce idan an jiya dilla zina hasadul na wa ziyada ziyada din nan shine ganin Allah da yadda sa mun gama zama a aljanna duk gaba daya Allah zai ta jade a kan su ce ba ni ne ubangiji ku bai alƙawarin da na ko na cika Allah da cika me ya saura ai eh, ba abin da ka ba ma a ku tambayin akwai saura shi za ka ce ko Allah yana bukatar malamai wanda ba su da ilimi sai su ce malamai a kan ko na mai za mu ce ya ce ku ce Allah ya ba ku yadda sa to Allah ya danka muke so sai ce ridan da su kuɗa ba da ku ridan da su kuɗa ba da ku yarda ba mu shi ba da mu to cewa Allah ya yarda da kai din nan to ba mu ganin ku shi kuma to ya fi nan da to wannan dari kan falala ake samu da yardan Allah sannan usisa bisunnati an sa tushen sa ne da sunna sunna shine hadisi wani furqani da alqur'ani kamar yadda na faɗa a baya ba wani abu da zaka ɗauka na dariƙar ba baka gani cewa a cikin hadisi ne ko alqur'ani ba duk abin da ana yi mun faɗi lazimi da istighfari da salati sauran abubuwan ma da ake yi duk an yi istinbadin su ne daga cikin alqur'ani kamar yanzu shi ibrahim a cikin wani maganganu nasa da ake maulidi yake cewa ba a san ma inda aka same shi a qur'ani ba aini na gano shi a wa kullun naqsu alayka min an anba'i rusul ma nusabbihi fu'adaka ai shi ne ayar ya rasu rasulullah Allah na ta gaya wa annabi falala falala falala na annabawa da darajojinsu da abin da suka gamu da shi na wahala da waɗanda ya ɗaukaka wani ya mai da shi khalilun layi wani kalimun layi wani ruhun layi. do Allah yana gaya wa annabi to Allah Allah bai gaya wa annabi ba na za mu sani ya zai yi sani sai ya gane shi masa ya rasu la karka ji ina gaya maka kisan annabawan nan ba wani abu ne ina so tabbatar da ka ne duk wani abin da ya same ka sai ka ce an taba wani an daga haka to shi yasa sai annabi ce ito eh to Allah na gode in an cuce shi zai ce rahimallahu ahi Musa kar hmm. uziya da aksar min ma uzitu fasadara Allah ji kan nan na Musa an cuce shi fiye da nawa yayi hakuri to kaga wannan shine eh, ainihin eh, wannan ma'anan yin maulidin kenan idan za ka ji kisan annabi Musa ga ji Isa ga ji na Sulaiman ga ji na Dawud ba annabin kama kuma an gaya wa annabi don zuciyarsa ya natsu zuciyar nasa ya natsu to mu kuma da wa ake so zuciyar mai natsu da sai na Rasulullah shi ne ce walazimu walazimu lazima zai tariki ko zimci lazimin wannan dariƙa kar ka ɗauka kana dariƙa kamar yadda da yamma muke ka karfi da riga amma ka koma waje ka zauna sai an fara wazifa an fara jawara zai ɗora da da ai ka sani waɗannan harufan da ba a yi da kai ba ya fere ma shi sha'anin ibada na jami'i yana da bambanci idan aka zo ibada na jami'i, kowane lada da za a ba kowane mutum za a rubuta kowa kowa za a rubuta masa to sai kana can waje kai baka zo ka an fara da kai ba wai ko kana wani jahi ko mene ne mai niyyar abu lada da yawa ya wuce maka shi ce wa lazim a hadal da lazim ci yin dizim wannan dariƙa da yawa za ka ga mutane sun karfi dariƙa amma sai ka shiga masallaci lokacin zai nan sai ga mutum uku hudu sai sai an yi rabi sai wani ya kullum wancan wani ya kullum ko ke ranar ma da muka fara gona wani sai can an kusa kullowa sai wanda ya fi abin da ya ere maka da yawa din nan ya fi abin da ka samu da ce da zuciyan wannan ɗariƙa da halartar wajen ɗariƙa nan da za a yi malin rufu da shi ake samun riba da haƙiƙa kana neman riba cikakke to ka zo a fara da kai to sannan ya kawo magana mai ƙarfi ya ce to kai ne neman riba a yin ɗariƙa ka sani falasta fi ahalin ɗariƙi tarbahu illa iza kunta da mamu mutu ce ba ka zamo za ka ci riba a karɓar da riga ba sai ka zamo mai gyara kowane lokaci ba mai barna ba idan ka ce kana da riga kana barna to ba ka samu riba sa daga riga ka kiyaye haƙƙin ɗan ka kiyaye haƙƙin shayyarka ka kiyaye haƙƙin maƙotanka ka kiyaye haƙƙin iyalanka ka kiyaye haƙƙin abokin zaman ka ko kafiri ko kafiri kai ka ba ɗan adam ma haƙƙinsa idan ka zamo mai gyara irin wannan to nan ne za ka samu abin da ake nema a gare ka don zuciyarka ya gyara. ma'ana ba za ka ci riba ba sai ka gyara zuciyarka daga mutum in gyara zuciyar shi ba zai zama mai girman kai ba ba zai zama mai hasada ba ba zai zama mai gaba ba ba zai zama mai jin kai na isa ba ba zai zama cewa ni in ba amini ba ba zan da kowa ba ba zai yi ba in ba kai haka da riga ba ba ka shi ba ba haka shi ko ce sannan bayan haka mukammilan shiru ba kul muqarrara ka cika sharaɗansa wanda aka tabbatar sharaɗan nan ana faɗa maka guda uku ne kawai amma sharaɗan ya kai wajen ashirin da wani abu hmm. alhamdulillah shi yana ya taɓa waƙe su a cikin littafi ya waƙe waɗannan abubuwa hmm. amma da namun faɗin kaɗan daga ciki shururuhul mukammala kaga in ka zo karɓar wuri za a na farko shi kan shi shekin da zai baka ya zama mai izini ka nemi mai izini domin abin sansala ne yakan sadu daga inda mukaddami mai izini ya kama hannun kai ce na baka ɗari ka to ba shi ne ba shi shehin shi ba shi ne ba

kamar kayan ne haka aka ce an kawo daga gidan ruwa har gidan ka sai ka je ka sa baka jona da kafin ba ina zai zo to ka haka dole ne ka nemi shehi mai izin na farko kenan sannan kuma dole ne ka zamo baka wani wuri sai na tijaniya amma kana can ka aji me sa shehu tijaniya ce haka ai muka je wajen masu magani mai maganin ya amince da maganin sai ce in je za ka sha magani na ka ajiye wani kai wannan ba ku ba za ku sha wakar da ya to duk abin da yake cikin sauran ɗari ko yana cikin ɗari ga cikin ne kusata ga Allah ne kusata ga annabi sallallahu alaihi wasallam lamana ma manzo Allah ya ce sahabuka sahabi wa kalami ka kalami da ka zubra me kake nema in kana neman wilaya nema in dai ka karɓi ɗari ka shiga layin wilaya yana cewa albailatu min na bi alfi dan kwai a cikin ɗari kan tijjani daidai ke da wani wali dubu wal farko la su in an faɗi farko ba a biyan kaka kaga kenan sannan rashin ziyaran wani wali wanda ba matijjani ba rayayye ko matacci amma banda sahabban manzo sahabban kan azirce su domin shi wali kamar misali zuciya da kake gani wani abu ne wanda in ka je wajen mai haske sai ya haɗu da haskenka in ka je mai tusashewa sai ya tusashe maka zuciyarka idan ka zauna da maɗaukin kamuwa za ka yi farin kai in ka zauna da zakiru za ka zama zakiru to saboda haka shi ba ya son ka ziyarci wani wani raye ko matacce tun da mashayan ku ba ɗaya ba inda yake ɗosano haske mai yi wa hasken ka yafi nasa yanzu ka haɗa batir mara ƙarfi da mai ƙarfi ko sai shi shi amma da ƙarfi da ƙarfi ba to shi kenan sannan kuma yana daga cikin sharaɗin ga kiyaye sanduri biyar cikin jama'a cikin jama'a yadda wani yana ƙari ga wani ya zama shi ya yi sallah mai fito ba ba ja ba ko ana sallah wani ya kwanta ba ya shi ya yi wani mashi ya daga ba ja maka dole ne cikin sharaɗin ga nan ka kiyaye sanduri biyar cikin jama'a in zai in zai na biyar dole ne ka dawoma da son shi din domin soyayya ita ce babbar abu muzala ma ya ce man ahabba ni ne kana mai ka lura da wannan magana wanda ya so ne muna tare da ni ke janna ba da damu da sallah yanka kaɗan-kaɗan ba an ka maganar sallah sai ce a hadis min amalika ya tafi ka dalilu kai ikhlasi a ake ka raka a biyu mai ikhlasi ya fi dubu wanda ba ikhlasi ka tashi kai wa Allah raka a biyu don Allah ka yi ikhlasi Allah ya fi sun ka da dubu ka yi azumin ramadana kar ma ka tara kai da ikhlasi ya duka yi ta azumi a zuwa dinga cika a aiwa da sarkin ta da wuri soyayyen yana da yana daga ciki sannan kar ka amince da makircin Allah wala ya fi allah ya don ƙwaƙwar shi Allah ba a wasa da shi ba a wasa da shi ka amince ka ce ni na kai kaza to a hanyar da kake shaidan zai halaka a hanyar da kake sai ka fara jin dan masu ce ai mun yi roƙiya da kai mun ga manzo Allah sai ce ban jama ai dan ga manzo Allah tare da kai sai fara ce haka ba suke fara sai ce ku ji abin da wani ya ce wani roƙiya kai mun ciya wani ya ce wani roƙiya kai mun ciya to ku yana manzo Allah sai hmm? to ya da manzo Allah ai ba wani daraja mai farin lahi ne da kan ya da manzo Allah sai ka daga ka kuma kana bunƙasa kana tara mutane kana ci ku gawa daya ce da maki da sannan na bakwai kada a samu zagi ko gaba ko adawa a janibin shi gaba ba shi a ɗari zagi ba shi a ɗari ka ƙiyayya ba shi a ɗari ka sannan na takwas mutangwama a kan muridin har mutuwa na bakwai itikadi mai kyau tsakanin da Allah na tara na goma ya kukuta daga intikali ne intikali wanda an gaya maka wannan magani an ko haka ne daga sai to ba intikali a gare na goma sha daya shi kan shi talmizin ya zama an mashi izini ya yi tarkini ma wanda wanda tafinin ɗariƙa ma sai an samu wanda aka yi mai izini tukuna sannan taron wazifa sannan karka karanci don waya sai da tarki na ruwa sannan kada a samu yankuwa tsakanin sa tsakanin halitta ko yan uwansa na dariƙa sannan kada ka wulakanta wuri kamar ka jinkirta akan lokaci ba gani wulakantawa ne sannan kar ka yadda ka dinga ba da wurin nan ba tare da an baka ba ka zama shaitan sannan ka girmama duk wanda ya dangantaka da shehu tijjani balle ma manya to shine shehu ke cewa mukan bilan shuhudahul muqarrara mugabidan kana mai gogayya da na ladabobin wannan dariƙa al-mu'tabara abin lura sannan mu'azziman da ahlihi jami'a a girmama duk da dariƙa ɗan dariƙa nan wanda yake dariƙa ba shi girma da ƙarami da babba duka ba su girma to balle na sai hasu balle wanda aka ce wannan muƙaddami ne wannan shehi ne wannan malami ne balle ma tsakaninka da yan uwanka ya dariƙa ta ce tijan yana cewa kar ku cuci annabi ya ce kar ku cuci sahabbai na sahabbai ne ka ne ta almajiran ka da ka gaya mu sahabban ka kar su cuci junansu cutan junansu ma yana zuwa wurina sanin kana da yaya guda biyu sai ɗaya ɗaya ya karya ma ɗaya kafa ba ta cuta ya yi kare guda biyu sai ɗaya ya karya ma ɗaya kafa ta cuci wancan ne ko shi ai ɗaya gidan ka cuta domin kuma ne da wuri? shi ko to kana da rika ina da rika ka zage shi ka aibata shi ka ce kana har ma wani ya ce mutum mai ɗarika babban shi ne ce ai wallahi ɗan kuce ne wannan ba da rika ba ne wannan ba hanyar da rika ba ne shi ce lasiya su. balle ma waɗanda Allah yake fance su fasawa akwai wanda suke na sarari akwai wanda suke na kuma akwai wanda da ka gansu ba sai a ce maka hasawa ba ne a ce mutumin da kaga yana zaune babban malami Allah ya tara mishi jama'a ka kyale shi ku kyale shi Allah ya san abin da ya sa tara mu jama'a in ka ga aikin Allah ya ka sani mai ko in ka ga aikin wani babban shi wanda Allah ya tara mishi jama'a ana ji shi to Allah da ya ga dama ya tara kake tuhuman shi kake gani bai kamata ya tara mishi ko wani da bai da aiki tun man la hada fi wa kowa dinnan da kake gani Allah ya rufe aibin ne ya bayyana kyakkyawan sai a dinga cewa wani wani wani mutumin girki kuma da shi a ranar kiyama Allah zai tsaye da bawa bayan an gama girma shi a duniya Allah ce to wani ne a duniya ana ta girma ka ana cakara ana cakara ka san na san ka sai ana na san ka sai ta fi ne kaza na san turciya duniya ba gaya mutane ba za su ce da duniya na yi maka galaba da ce Allah na tuba ce to na biya maka ne don san ka san na sani wuce gari a kai akwai wani shehi sufi ana ce mishi shehu guda yana magana da ubangiji a cikin yan magana a riga Allah ya ce wallahi bawa na mummuna wanda ta zuwa ziyararka da mutane sun san ka kamar yadda ni ubangiji ka na sani ba wanda zai zo da shi ya ce ka na gode Allah ubangiji mai baiwa da kasu amma kai ma da an san rahama ka kamar yadda na sani ba wanda zai maka sujada to wannan ke a kiyaye wannan cutar ɗan uwa da riga ba ki zagin ɗan uwa da riga ba ki a gare ka wadakanta wani a gare ka ko da magana ko da zagi ko da mai ba ki a gare ka wannan ba shi ne ba sai ce ba za ka ci riba ba sai ka zama mai gyara ka cika sharaɗin duka duk alamomin sannan ka gina wa yan dariƙa masu yan lafiya mahasa to idan shari'a ta fi dikarin wurdi falazimin adama idan ka shiga batun wurdi kamar zikiri ko salati ko sauran suka nazarci adabi ladabi me ladabi daga alhaji in kana da iko lokacin da kake wurin nan za ka iya halartu daga manga ka da annabi a zuciyarka to kai haka shine adabi kuma yadda hadisi ma nuna me yi ihsani an ta'budu Allah ka annaka karamu fa in lam takun karamu fa innahu yaraka wato idan imanin ka ya kai lokacin da kake sallah ka ce ga ka Allah to shi ne to in baka kai ba to ka sani in ka ganin shi shi yana ganin ka wallahi ko sarki ya sa ka aiki ka sai yana ganin ka ba za ka yi da kyau ba ko ko ogan ka sa ka aiki a gaban shi ba za ka aiki da kyau ba to shi wannan adamun dariƙa kan zumci adadi gwargwaron iko menene shine muraqaba hululi a zuciya shine qur'ani ke cewa ma furu min najwa salasati illa huwa rabi'u wala khamsatin illa huwa salisu wala adna min dhalika da akthar illa huwa ma'ahum aina ma kana in kana zikirin nan kai tunani kana tare da manzon Allah kuma ga daga manzon Allah in kana zikirin nan kamar kana fadar Allah wannan kenan sai ta'addubun fi zahirin wa badin bihi yura kalmar fil ka yi ramu mai dadin mai dadin a zahirin ka da badin ka wato kankan da kai ne yasa ake maganar ladabi ladabi din ah, ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ladabi amma cewa ya addaba ni rabbi fa ta asana ta adi Allah Ubangiji na shi ya daftar da ni ya cika mini da daga kuma ya kyauta da damta shi sa duk kuwa ilimi tun da mahalicinsa ne shi ne malaminsa ko to da ya zo kanmu kuma sai shi an dibu a wulalanku ku ladabtar da 'ya'yanku a nan salasi sani a kan biyu. na farko ku koya musu hubbi da biyukum sun annabi ku cusa musu karatun qur'ani idan qur'ani ya shiga cikin zuciyar yaro to dama alkhairi ya shiga sharri ya zama da wurin zama sharri ya zama shi ne mai risala cewa abu da ma abu bihin nasu wanda ga fi ajin rami wanda isa da haini idan mutum ya abu da biyar sa'an biya idan ka cusa musu ko wanda ne ce ladabin da za ka musu na farko ku koya musu sun sayi da musu da ka koya musu karatun qur'ani sannan ka koya musu son ahlul baiti ahlul baiti ne suke gamar irin waɗannan maganganu ga labarai ne. da qur'ani ya zauna Mm. sun annabi ya nuna ai mm. eh, an samu idan aka rasa waɗannan kuma an samu watsatsai wa mutum ba mm. bihi da shi ne rukunan ake hauhawar da mutane a mawane kaga shi makamin addini kashi uku ne akwai islam akwai iman akwai kisa to daga islam ana son kai taraki ta zama mummuni ana son kai taraki ta zama musulmi to idan an kai wuli misalin nan shi wa'azi ba shi yake amfani a nan ba menene zai ragargar zuciya me yasa zuciya da dare shi sa ake ci ba a yi zikiri Allah ya zikiri da hitar mai idan kuma Allah zai yi tsunan wa ta bin da kulubu ba a iya kai mukamin isani da karatu a tsakai ne na bala zuciya bai kama ba ba shauki ba shauki amma Allah zai ne yazkuruna Allah wa tatma'innu qulubuhum sai a yi zikiri shi sa idan mutum ya je gaban shehadai za su zama kamar mara lafiya ne a gabansa in an baka gari kan kana ta yi kana ta yi kana ta yi ya ga har yanzu dai akwai sauran hayaniya sai a ce to ga kwayoyin zikiri shine ma'ana a cikin abu ne ga kwayoyin zikiri ka da sha ka sha da safe ka sha da yamma ka sha da zikiri to sai sai sai sai ya bai da zuciyar mai taushi to shine mu yake cewa da shine za ka yi tarbiyya daga mukamin islam ka kai mukamin isa kuma imani ka kai mukamin isa kai ma za ka ga mukamin ihsan da ihsan har a waye gari kana cewa kana cewa kullu man alaiha fan wa yumdahu rabbika bi jalali wa ikram duk wanda kake gani baka gan shi ba sai kai kana ma inda kun yafal wa ma inda Allah ba wannan kenan baiti na goma sha daya yana cewa wasu hajjaran shehakar murabbi wasu hajjaran da shehakar murabbi da za ka shehu ko bidiyo na rabi idan za yi yiwu lokacin da kake muni din ka halartu da shehin da ya maka tarbiyya kamar kana ganin sa abin da sa ke haka lokacin da kake gabansa kana daddanewa kana lallabashe ƙafa saboda girman sa to ka ɗauka kana gaban sa shi kuma yana gaban sa shi kuma wancan shehin yana gaban sa har gaban shi wuce jiya har gaban nan wannan shi ne wasu hadaran da shi haka mafi ka da ka shehawa ka nan ka kawo ka halartu sa. bidun raibin ba bukatu wannan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wani hadisi yana cewa a wajen ambaton Allah idan ka ambaci Allah idan zakarta ku fi nafsi ka zakara ka fi nafsi wa in zakarta ku fi mala'in zakara ka fi mala'in khairun min mala'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ambaci Allah a cikin jama'a Allah zai ambace shi a cikin jama'a da suka fi nasa wanda ya ambace ni a cikin zuciyarsa zan ambace cikin zuciya cikin na ji Allah subhanahu wataala wani lokaci ce ana jari su yin zakari to idan ka halarto da irin da kulurin yana to lokacin ne ka zama jari su man zakara ne kana salati sai ka halarto gashe yana a gaban ma da gashe yana gani a annabi to ka zama jari su annabi abokin zaman annabi kana zikirin da kama kana da zaman annabi ka zama jari su jari su man zakara ne kura ne wannan kenan ولازم الحضور ولازم الحضور والسكون فذاك خلوة تعين حينا kullum ci guduri shi ne natsuwa a cikin zuciya yawa da girmamawa daga farjini a yi shiru kuma amma kuma gaga yanzu mutum yana wulini yana ko yana arewa arewa ko ina ka kuɗi ko ko kana mulidi kana caji ina ina ina su kuɗi ko ka zauna ma ya ga ƙari ba sai ka san caji rayuwa ko to kaga bayi ba mulidi cikakke ba ne kan dan ci huluri dan zuciyar kai na su ka samu sukuni kuma ka za ka halwatu haka nan ka zama kai kadai a wurin lokacin da kai samu zamuwa kai kadai da zai taimaka maka hina ma an zauna yana cikin jira suka yi na na wuri kuna jiran da jama'a ba zai kawo shashashan ina wuri ne ina wuri ne ta ga ba huduri Allah cikin maganar ba zai ce yi hambari a tsaya ya gama a ga wani bayani to ma haka baya daga cikin da da bi ta wanda ke Bewerten alle unsere Training an. Let's stand with them again. From Lucas. وضرب وقلوب مربيا كبير ناسعا كامل إرفان إماما صالحا ملكن نفسه فلا تدبري وكن كموت تماما تخبري إذا كان صوتك شكا قريبا الله شو قبل ذلك فاري ka samu malamin gari kan mai tarbiyya masani ba jahili jahili fikin addini da kana neman addini ka samu mai fikin addini shi gari da nan ma akwai fikin shi da yana muka sani an zo an ce ce ya ba da mukaddamanci zai ce mai ka karanta da ta ne gari da mai kakaranta karanta ne ka sani a ce amma yanzu kyautan a amurke kana zuwa wajen shi shi wuri yana so ya samu jama'a da yawa an kana da buganin manci inda ya gaira mutum goma ba ya yana so ya haƙe ga da mutum ba a sauran duka ka zo ziyara ne to kana da buganin manci to na baka buganin manci in ka je wajen wanda shi kana da buganin to na baka yi laki na baka yi laki wanda da tukunna kana da ɗari ka ce kana buganin manci sai an dubi kai wani irin mutum ne kai da tsatse ne ka cancanta a baka ya addinin ka yi ya natsuwan ka yi to dole in kana neman ka kalli dare ka ba ka kalli malami da sassai kuma mai nasiha kamila irfanin mai cikakken sani akan abu imamu kuma shugaba a ciki sani a mutumin kirki ai mutumin kirki bai da wuya sauran yana koyi ne ai idan an ce wani mutane suka gani mutum da kaɗa mutumin kirki wani ai mutumin kirki ai wani ai mutumin kirki ko da aibin Allah ya boye jirgin a karkuna jirgin ne kamar da ce wani mutumin banza wani mutumin banza wani mutumin banza ne haka Allah ke to ka nemi mutumin wane ne malamin da ake cewa da riga an an faɗa ce mutumin girgi ne mai haƙuri ne mai kunya ne ka karɓa don me ka samu hanyar da sitira zuwa ga shehu tijjani to idan ka je wurinsa irin wannan malamin ba irin na hayaniya ba balle kuma rasa ka ba da kanka ka mallaka masa kanka wala ta da furikar ka zama da shi domin shi ne zai ce maka yi kaza yana da kyau yi kaza baya da kyau ka ko kaza baya da kyau in ya ga zaka karkace nuna maka to wala tun da fili kar ka zama kai kana da wani tsari na da a gaban shekin ka a wannan layi wa kun kama yi cin da dawaman ka zama kamar matacce a gabansa to su bai ana jarabata ana jarabata ta rana ne bayan Allah hmm. akwai wani bayan Allah yana sa mutane a tsakanin tarbiyya duk wanda ya zo yana ganin shi sai bashi sai wani shaidani ya zo ce zai yi askarar tarbiyya ce za ka iya ce to shi kenan ba laifi a kai shaidani na na kai shaidani ya ce zan mashi tarbiyya irin da shi shaidani to da dare ya yi sai malamin ya tsora mu sai a ɗaki sai yanka ragon da yanka ragon sai boye sai zo wajen mai tarbiyyar da don Allah zo to Allah ka taimake ni na kashe mutum ka ga jini shi to Allah kar ka tuna ni ka ji tsoron Allah kar ka tuna ni wannan dai kaddara ne na kashe mutum na ka ka ga jini na yanzu na kashe ka ga jini ya mutu a ɗaki mutum ne a ciki to da yake shaidani ne gari na wayewa ce ma ɗan gaji ƙani kuma sai yanzu sai gidan sarki ya zo ce a gano maka da ɗin sun ga tuma malamin da ko da iska sai ya faru ce wallahi ya kashe to a shi abin da ya yi almajirin shi ne sai ce shiga ɗakin zai shiga ɗakin da rabon da almajirin yanka rabon sai ce mana ka je gida ka boye sai na nufi ka sai zai ce na yanka wani wanda ya kuskure na yanka wani ta zama jirin shi shi na zuwa ce wallahi ya yanka almajirin aka ji aka malami na malami ce ni ban yanka shi ba wallahi da na ya yanka shi mu je ba ga jinin ya zo ga jini ya fito ba ga jinin ba ina kai shi ce wallahi ni ban yanka shi ba sai ka fito da shi sai ce to shi kenan ka je gidan wani ya ce sai ga shi ya fito ga wani ne ya ce a'a Allah ai na mutar biya ne ce ai na gafin shaidani ne shi ka suka ɗauke shi gina da kai shaidani ne shi sa dai maka tarbiyya irin da shaidani to wanda ya zo gyaran zuciya kenan ko an ce ya koyi garin garin ya faɗa kaga shi ne ka ka nemi eh, mallakuna sun to yi kama gidi kalan kamar matacce kai baka da wani zaɓi gaban shirin ka wannan na Allah domin domin shi inda zai sa ba zai zaga alkhairi ba bace na gaba za kwana ko ولا تقبلوه ولا تخالفوه kar ka saba masa walau ba da fasadu ko da a zahiri kaga kaga bannansa to kun da mun za a ci sa ka zama mu abocin koyi domin abin da ya ce haka zan fara na tabbas akwai wasu waliyai wanda ake ce musu malamatiya malamatiya su waliyai ne amma za ka ga zahiri abin da suke yi don su ɓoye kansu na sabon Allah sai su ɓoye kansu to ga duba cikin eh, kashin hijabi amma talaga na shi hijabi da rasa an samu wani malami a fasfali shi gari ya waye sai je kasuwa in je kasuwa sai je shago sai ce mai kaya wannan nawa in ce kaza ne sai ce kai wannan bai yi mun kaza ko man da baya ne in ya juya zai yi ɗanbo abin sai sace abin ya sa a jaka gaba amma in ya gama sace sace sai zai sadaka shi to sai wani faɗi ka san shi malami mai fikihu ta alibi ba a zauna wa lafiya ya bi shi wata rana ya dawo da ya dawo sai ce a kan mukan zamu ce na na ga kamar abin da aka yi dinnan bai dace mai ce mai gina nai shi na ga ɗin kayan mutane ce ku gagana shi sai a lokacin ba amma na ganin kamar sata ne ya ce to kana son maka bayani ko kana da amintu ne ya ce kan maka lana son bayani ya ce to abin da ya sa Allah ya wanka mu akan waɗanda waɗannan masu shagunan mutanen kirki ne ba su zanga sai Allah ya wanka wakala mu da mu dinga ɗauka wa muna bayarwa da ayin na Qur'ani khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum <laughs> to shi ne yake cewa idan kana tafi shi ke ko wani abu ya sa to kar ka saba don shi yana kan gaskiya an samu wani shi kuma ta ba yake sayarwa sharikin da jefa wani a kasuwa yana sayar da ta sai wani babban baki ya zo yana wuce aka ce ka wannan jefa mu za a la ya jarabe shi ba yake sayar ba sai wani ci karfi da shi wanda ne jefa nan ya gama wannan ta ta'azutin kenan yana zuwa wurin da zai je karatu karatarwa yana zaunawa karatun kawai sai Allah ya ɗauke ilimin gaba ɗaya